بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد ترى قوات الربيع الثاني شكرا تدبو ليلة دري حدود أربعين دا ترى إجرية دا أربعين دا شدا wanda shi ne dace da sha biyu ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya za mu ci gaba da karatunmu na muwadda a cikin wannan masallaci mai albarka na usman bin affan kofar garin gai kano nigeria shi na shida a kitabul wasiya babu al'aibi fi sil'ati wa zamaniha babu al'aibi fi sil'ati wa zamaniha babin da ke magana akan wato kaya ne ka saya sai aka samu aibu aka samu matsala a tattare da kayan bayan ka sai kaya sai aka samu aibu a cikin wannan kaya din hukuncin shari'a shine za ka mayar da akwai inda aka baka dama za ka mayar da kayan musamman idan kun yi alkawari cewa wane wannan kaya na siye shi amma idan na samu matsala to zan dawo da shi to sai kuma kaje ka samu a matsala shine wa zaman zaman shine da garanti babu bai kuma ya zama akwai garanti a ciki duk abinda za ka siya in akwai shakkar watakila za a iya samun mushkila a cikin kayan to ka sharɗanta cewa in ka samu matsala aka samu naks to za ka dawo da shi haka kuma idan an samu ƙari ko wani abu da sauransu ko rage ka saye shi da adadi kaza sai aka samu ƙari kaya ne kun yi cinikin a guda ɗari ne sai ka tarar ɗari da ashirin to za ka dawo da shi tun da cinikin ɗari kuka yi ko kuma sai ka je ka samu casa'in casa'in kaga za ka dawo a cika ma goma kamar yadda idan ka samu ƙari za ka dawo musu da shi to haka kuma idan ka samu ragi za ka koma a biya ka ƙala yahya samitu malik ibn anas ya ƙulu al'amurul mushamau alaihi indana في الرجل يبتاع السلعة من الحيوان أو الثياب أو الأروض فيرد فيرد ويؤمر الذي قبض السلعة أن يرد إلى صاحبه سلعته فيقول صاحب السلعة أردد إلي سلعتي قال مالك فليس لصاحب السلعة إلا قيمتها يوم قبضت منه وليس يوم يرد ذلك إليه وذلك أنه ضمنها من يوم قبضها فما كان فيها من نقصان بعد ذلك اليوم كان عليه فبذلك كان نماؤها وزيادتها له وإن الرجل يقبض السلعة من الرجل في زمان هي فيه نافقة مرغوب فيها ثم يردها في زمان هي فيه ساقطة لا يريدها أحد فيقبض الرجل شرة دنانير يمسكها وثمنها ذلك ثم يردها إليه وإنما ثمنها دينار فليس له أن يذهب من مال الرجل بتسعة دنانير أو يقبضها منه الرجل فيبيعها فيبيعها بدينار أو يمسكها وإنما ثمنها دينار ثم يردها وقيمتها يوم يردها عشرة دنانير فليس على الذي قبضها أن يغرم لصاحبها من ماله تسعة دنانير إنما عليه قيمة ما قبض يوم قبضه ga yadda ga yadda abin yake imamu malik allah ya masa rahama ke cewa al'amurul mustam a wajenmu in ji shi malik kenan rahimahullah wurin malamai dangane da ciniki na kadara kamar misalin dabbobi min hayawanin ko siyab sutura ko wani wannan sauran kayayyaki a root kenan wanda kawai duk ta sayan tarkace kayan kadara duka fayujadu dalikal bai ghair jaiz sai bayan kasiya sai kaga ai wannan ciniki ba halattaccen ciniki bane abinda ake nufi sai ka samu wani abu da ya lalata cinikin bayan kasiya tunda kun yi alkawari sai kaga an saba alkawarin da kuka yi a cikin cinikin ruddu wa yi umaru alladhi qabada sil'ata an yarudda ila sahibi za a juyar da kayan ne sai a umarci wanda ya karbi wannan kaya shine almushtari kenan wanda ya sai kaya sai a ce ya mayar da kayan ila sahibihi zuwa ga alba'i'u mai sayarwa mai saya ya mayar wa mai sayarwa ka je ka sai mota sai ka samu ashe ya zalunce ka tsohon inji ya je ya yi wa feshi tsohon inji ya je ya wa feshi kuma shi ya sayar ma a matsayin sabon inji kana zuwa kwana ɗaya biyu sai kaga mota ta fara hayaƙi kuma daman ka ce inda na samu matsala zan dawo maka da ita to dama akwai garanti to sai ka mayar masa saboda almabi ɗin fasid ne imam albaji ya ce anna man ibta a shay'an min alhayawani wa gairi ibtiya'an gaira ja'iz duk wanda ya sai abin saya ko dabba ce ko wani abu ya sai kayan cinikin da ba ja'izi ba akwai yaudara da cuta a ciki to za ka mai da shi li ajali fasadi saboda lalacewar abin ko lalacewar kasuwanci a mayarwa wanda ya sayar kenan wannan yana nuna mana jawazu raddu albai'ul fasid duk kasuwancin da ake fasidi ya halatta a juya da shi babu sabani a wajen malamai saboda an ruwaito daga qasim bin muhammad daga nana aisha wanda Allah ya ce man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu huwa raddun shi ma na hadisin ana kafa hujja da shi akan bid'a kuma ana kafa hujja da shi akan lalataccen kasuwanci kala malikun imamu malik allah ya masa rahama ya ce to ma'abucin wannan kadara a bayi da komai illa kimatuha sai dai a bashi a bashi kima gwargwadon wannan kaya musamman idan abin ko ya samu mushkila ko na makamanci wannan ranar da aka karbi kayan kamar misalin an karbi dabban nan a kasuwa lokacin dubu saba'in take to kenan in za a mayar maka da dabbarka ko za a mayar maka da kimarta me za a mayar maka kaza wanda ya siya kai afwan wanda za a maida masa kudinta ko na makamancin wannan sai a bashi kimarta kamar ka ce na zo na sai wannan dabba a wajenka naira dubu saba'in kuma na je na samu tana gudawa don haka ka dawo min da kudi ba ka da abin da za a baka illa wato kimarta kamar misali watakila sai ka ce to lokacin da ka dawo da ita yanzu dabbar ta karye shi mai kayan sai ce to ai yanzu wannan dabbar ba za ta wuce dubu hamsin ba sai ce to shi hamsin zai baka a dole ya baka kudin da ka bashi a yadda ka sai ta to ko kuma kai ka ce ai tun da ka bar masa kudin ka ka karɓar da akwai matsala kuma yanzu dabbar ma an ce kasuwa ta ƙara ta zama dubu ɗari sai ka ce kai sai an baka mai dubu ɗari to kima za a baka yau maƙobitat ranar da aka karbi wannan kadara din minhu a walaisa yau mai yuraddu zalika ba a yin lissafin kudin kadarar a ranar da aka dawo da ita ilaihi il a ce yau mal kabdu kenan a la yau mal rad wa zalika annahu wa zalika wato dalilin wajabta kima din a ranar da aka karbe ta shi mai siya domin hamin yau makabizaha ya karbi garanti ɗinta ranar da ya karbi zaman kenan ranar da ya karbe ta yau malkabdi ranar da aka yi ciniki an gane ko yawa fama kana fiha min nuksanin ba da zalika kana alaihi to idan kuma malam sai da ka sai abin sai aka je aka samu tawaya bayan ka karbi kayan to alaihi yana kanka kai wanda ka siya bayanin shi ne ka sai motarsa naira dubu ɗari biyar ya aka yi aka yi sai ka je ka samu akwai wata illa da za ta sa ka dawo da kasuwancin to amma kai kuma ka tura yaranka su je su shawo mai fasa idon mota to yanzu kaga ka nafiha nuksan shin da ya sayar maka idon ta fashe ne ba idon ta fashe ba ne to kai kuma in ka zo za ka dawo da ita duk ta wayar da kayan yake da shi ko babur ko dabbar watakila ka je ta je kiwo ta shiga gonan wani ya jefe ta da itace ya karya mata kafa to kuma daman kai ba za ka yadda da wannan cinikin ba saboda tana ta gudawa sai ka dawo masa da dabbarsa tana dingishi a ranar da ka karbe ta da dingishi ka karbe ta to za ka dawo da duk kai ma kuma duk abin da yake na tawaya ne sai ka biya ina fata ana fahimta kenan annaksu alai to shi kenan fabidhalika kana nama'uha wa ziyadatuha lahu to ga wani rikicin to idan wannan kaya da ka saya ko kadara da ka saya mai karuwa ne kuma idan mai karuwa ne duk da kuma an samu wani dalilin da sai zaka mai zaka mayar to karuwan kuma naka ne musan me ya kamata mu buga misali yawwa kamar dabbar idan ta yau zai mayar haddada na'am to ya saya da ciki ko gaskiya ne wanda misali zai ba da matsala saboda lokacin da ya zo ya saya ai an yi mata farashi da mai hadda cikin kamar dabba mai ciki da wadda ba ta da ciki kudinsu ba ɗaya ba yawwa to yawwa to wannan misalin zai hau idan shi a hannunsa da ya siya ta samu ciki amma kai kuma ya za a ce ya siya ta har ta ɗau ciki bai bai dawo da ita ba me ya kamata mu buga misali ne ka saye shi sai karu to shikenan bari mu dauka kamar gona ne ko kamar gona ka saye ta kai wani abu na na noma a ciki to amma sai ka gane ashe a cikin gona akwai wani kwari bai gaya ma ba akwai wani kwari inda ba a nomawa ko kuma akwai kanwa sai da ka noma ka zuba shinkafa ka abin nan sai aka ce za a warware ciniki to a nan yawwa a nan gurin duk abin da aka samu na ƙari a cikin me a cikin abin da ka siya din to ƙarin naka ne kamar yadda kai ma in ka meda da tawaya ba kai za ka biya tawaya ba shine abin da maliku yake so ya ce nima'uha aini ma usila ziyadatuha wani atfu tafsir ne ƙarin bayani ne lahu na almushtari ne an gane ko duk abun tawaya ba da yawmul qabdi yana kanka alal mushtari duk kuma abin da aka samu na ƙari kamar ka dawo da gona ya ce to ai alaji ba za ka girbi geron nan ba ba za ka girbi shinkafa ba a'a za ka girba kamar yadda kuma in tawaya ne za ka biya maliku ya ce wa inna rajula يقبض السلعة في زمان في هي فيها wato nafiqa mutum zai iya karban arrajul ana nufin mushtari anan mai sayan kaya zai iya sayan kaya a lokacin da wato kayan yana tafiya a kasuwa shine nafiqa nafiqa ana nufin mai ra'ija kaya yana tafiya an gane ko margubun fi fassara kenan ana son shi kayan a kasuwa wannan takid ne na ra'ija din to thumma yarduha fi zamanin hiya fihi saqita saqita shine kishiyar nafiqa sai kai ka sai kaya lokacin yana hauhawa yana tafiya ana ciniki to kuma sai ka dawo lokacin kuma kayan ya kare kaga wani rikicin ko abubuwa suna tafiya ana buƙatar kaya a lokacin da ka siya to sai ka je ka tarar da wata illa sai ka ce bari ka dawo da shi to lokacin da ka dawo da shi kuma kasuwa ba ta bukata jama'a ba sa bukata shine sakita mutane ba su da ganin daraja wannan ta zama kasida ghair marqubun fiha kenan la yuridu ahad shine fassarar sakita la yuridu ahad ba wanda yake son kayan wala yamilu ila shira'iha ahad ba wanda yake karkata ya je sai kayan fa yaqbidu ar-rajulu as-sil'a mutum wanda yake almushari kenan ya karbi wannan kadara daga wanda ya siyar masa albayi wato fayabi'uha bi asharati dananir matsalan sai sai da ita da dinari goma da dinari goma misali ne yanzu mala ya buga mana kayan sai ka karbe shi a hannun shi mai kaya ka ce to bari ka buga shi a kasuwa sai ka sai da ita da dinari goma aw yumsikuha ko kuma ka rike a hannunka an gane ko mana ayyumsika almushtari as-sil'ata shi mai sayan kaya ya ce bari ya rike kayan wa samanu hadalika alhali kudin kayan a lokacin dinari goma ne ayyumsikuha inda wato hala kauni samani ha asharatu dananir wannan lokacin dinari nawa ne goma summa ya rudduha sannan bayan haka sai ce zai dawo da ita ya dawo da kayan ba da zalika wa inna ma samanuha dinarun wahid da ya zo dawo da ita dinari ɗaya ne maliku ya buga mana misali ne ka karbi kaya a wajen mai mai sai da kaya a lokacin dinari ɗari ne in baka gane ba ka karbi kayansa mashin ne a lokacin naira dubu ɗari da hamsin ake sai da shi to sai ka zo aka samu matsala za ka dawo mai da kayan shi ka riƙe shi ka zo za ka dawo da shi lokacin da aka dawo da shi sai me sai ya zama dinari sittin ne ko dubu sittin ne kaga ka karbe ta yanzu ka dawo da ita farashi ya yi ƙasa wa inna ma samanu ha dinarun wahid lokacin da ka dawo da shi dinari nawa ne kudin dinari ɗaya mana ka dawo masa da kaya lokacin kaya ya kare an samu kasad yanzu a nan waye ya ce to wa ya cutu albaya mai sayarwa ne ya cutu ya sayar ma da kaya lokacin dinari nawa eh goma to kuma ka dawo masa da wannan kaya a kasuwa in zai daɗa mai da shi kasuwa ya zama dinari ɗaya kuma kai zai biya ka nawa dinari goma kaga an jefa mai sai da kaya cikin asara ko ba ka bane zamanun nafaq عشرة دنانير زمان الكساد دينار واحد تو yanzu wannan idan surar ta fito mana ka karbi kaya a dinari goma wata matsala ta sa ka dawo masa da kaya ba ni sunan shi yana dinari ɗaya wa inna ma samanuha dinarun wahid falaisa lahu maliku ya ce to an yazhaba min malin rajuli baya kansa wato bayi da haƙƙi shi mushtari shi mai sayan kaya ya tafi da daga dukiyar ya tafi daga da dukiyar shi wanda ya sayar masa bitis ati da nanir da dinari tara um, mana dinari nawa goma suka ce li'annal mushtari laulam yumsika indahu shi wanda ya sai wannan kaya da ba don ya rike kayan a wajensa ba laba'ahul ba'i'u fi zamanin nafaƙi ai da shi mai sai da kayan da a lokacin da ka samu matsalan ka dawo masa da shi ai da shi mai sai da kaya alba'i zai iya sai da kayansa a dinari goma bi ashirin nanir to sai ka je ka rike kaya kuma yana da matsala sai da kaya ya karye sai ka dawo masa da shi kenan anan fala budda an yu'addi al-mushtari ila al-ba'i 10 dinanir wa hadha misalu al-kasad to abun ya juya waye ya dauki asara kenan yasa aka dora mai asara ya rike kaya sai da ya karye ya dawo masa da shi Na'am. Eh. Haka ne yayin ta ake. Eh. Wannan shine kyakkyawan misali. Kaga malam 'yan kasuwanmu akwai bukatar su karanta wannan abin ba. ban sani kun gane ku abin wato abin da ake nufi malam idan ka sai kayan mutum ka je ka rike kayan duk da ka samu illar da za ta sa ka damai da shi sai ka zo bayan kwana biyu ko kwana uku shari'a ta yadda ka dawo da shi kai a tunaninka in ka dawo da shi ba za a baka dubu ɗarinka ba haka ne tun da ka dawo da kayan kayan ainihu shi ne ba abin da ya same shi ne to abin da imam malik ke nufi a shari'a nan to shi da ya sayar maka kaya dubu ɗari ka ba shi kasuwa ta tafi to sai kuma shi ya riga ya fita daga lissafi to sai kuma ka dawo mai da kayan yana zuwa kuma ya ga in ya karbi kayan nan bayan ya sayar maka ya dawo ma da kuɗi to shi kuma in ya kasa zai sai da shi za a sai da shi dubu hamsin ne rabin kuɗi to ya za a yi a'a ka dawo da kayan amma asara tana kanka me yasa ka rike kayan na'am ban ji ba albai'a ne bil khayar ma lam yatafarraqa yau wannan karatun da mu amfanin sa ko da kun yi wannan maganar to wannan abin wannan ya shafe wancan da matsala za ka da da shi to ka kun riga kun rabu sai daga baya ka je ka ga matsalar ya za ka ɗora masa asara to wannan kuma sai dai idan an idan idan an saka lokaci ana iya sa mudda ai ba shine suke sa garanti waranti ko daga nan zuwa shekara daya daga nan zuwa wata daya daga nan zuwa kaza za ka yi zuwa ka je ka sai injin mota a kofar ruwa su ce ma kwanan uku ne waranti to a cikin wannan mudda in ka da za ta iya komawa kan wancan to amma in ba wannan ba fa a ce an yi shiru alal mushtari yana kanka kun gane na'am duk ɗaya ne duk ɗaya ne bari a yadda za ku gane karatun bari ku gane na gaban inda za ka karɓi wannan to za ka saki wancan sai ya ba da misali na akasi yanzu wannan asara ce ko to akwai kuma na nafaq ya ce au ya ƙabi da ha mutum ya karɓi kadarar daga albaya kenan minhu minhu lamiri yana koma daga mai sai da kaya ka karbi kaya daga hannun minhu almushtari ya karbi kaya daga albaya fayabi'uha bi dinarin sai ya sayar da ita da dinari daya kimarta kenan ko au yumsikuha ko kuma ya rike a hannu yumsikuha ko a sayar ko a rike wa inna ma samanuha kudin wannan kadara samanuha halal qabd kenan lokacin da aka karbi kayan dinarun dinari ɗaya ne sun mai radduha sai kuma ya zo zai dawo da kaya wa wawa ya rudduha ya dawo wa alal ba'a kenan wa qimatuha yawma yarudduha asharata dananis a lokacin da ya zo dawo da kayan kuma ta dawo me dinari goma ka saya a dinari ɗaya to kuma ka zo za ka dawo da shi da ka zo za ka dawo da shi sai ba da amin kudin kudin kaya ya karu dinari goma ne to sai ce falaisa alalladhi qabadaha an yaghrima li sahibiha wanda ya karbi kaya almushari to ba zai biya mai kayan ba mai kayan ba zai ce a'a ni yanzu a matsayin dinari goma za ka bani ba ba zai dora masa ya biya shi ba kamar ya ce ka dauki kayana a kaza min malihi daga dukiyar almushtari ba za ka biya ba ba za ka biya tis'ata da naniyar ba saboda idan ka dawo masa da shi a lokacin yana ashirta da naniyar فكأنه أعطى البائع من عنده تسعة دنانير kamar ka ba wa mai sayarwan dinari tara ne shi imam baji da ya zo fassara wannan abin ya ce abin da ake nufi anna taghyir al-qima ka taghyiri al-badan ne canjiwar kima na kaya kamar canjiwar gangan jiki ne fa kama laysa lahu an ya'khudha سليمة قيمتها عشرة ثم يردها معيبة بايد هايكن يا كربيت لافيية أما تين ديناري قوما تسنى يداود اتتنا دعيب بها لتبا وكذا يأخذها ناقصة في بدنها ميكايا بزي دي كربيت تنا دتوايا وقيمتها دينار ويردها بعد تمامها ونمائها وقيمتها عشرة وكذلك الزيادة والنقصان في القيمة انتهى abin da yake nufi idan aka samu ƙari a kimar fafata an duha bai dawo da shi ba saboda juyawar kasuwa yana da tasiri a wajen mamallakin kaya to fala ya rudduha hina idin indahu bal ya ruddu qimatuha dinaran wahida to zai dawo da kiman ne dinari ɗaya zai bashi ba za a ce ya bada goma ba inna ma alaihi qimatu ma qabada yawma qabdihi kawai kimar abin da ya karba ranar da ya karba zai bayar um, imam al-baji ya ce shi duk akwai misali wanda akwai akwai nau'in kaya wanda yake yana da misali kamar abin aunawa ko kayan da ake irgawa kayan da ake auna ko ana irgawa akwai kuma wanda yake a la mislala bai da misali kamar dabba kamar sutura kamar kayan tarkacen kayan kadara to wanda yake da misali kamar wanda ake irgawa ko ake lissaftawa to mutum zai dawo da shi ne iya adadin abin da ka karba shi za ka dawo da shi ka karba akuya goma to ka dawo da akuya goma ka karba abu ne wanda yake yana da adadi guda kaza ne a cikin buhu to za ka ma'adud ne ana irga shi fa inna hada radduhu bi an yarudda ila al-ba'i ma akhadha minhu in kana baqiyan in yana to idan kuma abun baya nan fa to sai a kwatanta misalin kayan sai a misalin kayan kenan la ya futu bi fawati ainihi dan abin shi ya bata kayan bayanan to sai a bada kimarsa kun gane sai a bada mai kimarsa saboda samun mislaha ya ƙumu makama wujudiha wala ta futu bi tagayiri aswaqiha canjawan kasuwa baya sa abin ya kubuce to shine abin da malai yake nufi Allah ya masa rahama sun yi ta bayanai masu yawa malamai sun yi ittifaki ibn rushd ya faɗa ulama wa ala anna al-buyu al-fasida idza waqa'at malamai sun yi ittifaki cewa duk kasuwanci wanda yake ba daidai ba idan ya faru walam tafud bi ihdathi aqdin fiha aw nama aw nuqsan aw hawalati su anna hukuma ar-raddu أعني أن يرد البائع الثمن والمشتري المثمون canjawar kasuwa hawalatul aswa kenan baya canja hukunci za a mayar da kayan ko a mayar da kudi ko kima to wannan kenan akwai maganganun su imamu shafi akan wannan akwai maganganun da suka kawo da hadisai masu yawa masu sharhi Allah musulman ƙala imamu malik ya ci gaba da bayani rahimahullahu ta'ala wannan ƙarin haske ne wa mimma ta ga abinda zai sa ka gane fa inna ma yunzaru ila samani hayyu yasriquha fa in kana yajibu fihi alqat'u kana dhalika alayhi wa in sa'akhara qat'uhu imma fi wato sijinin يهبس فيه حتى ينذر في شانه وإما أن يهرب السارق ثم يؤخذ في أمره ثم يؤخذ بعد ذلك فليس فليس استئخاره قطعه بالذي يضع عنه حدا قد وجب عليه يوم سرقها وإن رخصت تلك السلعة بعد ذلك ف ولا بالذي يوجب عليه قطعا لم يكن وجب عليه يوم أخذها إن غلت وإن غلت تلك السلعة بعد ذلك انتدم إمام مالك يتي wajen bayyana wannan karatu da ya gabata idan baka fahimta ba wa mimma yubayyinu zalika mana yi bayanin hukuncin da ya gabata kullum abin da ake so al'ibaratu bil qimati lil qimati yawm al qabd kimar abin ake dubawa a ranar da ka karbi kaya duk ma inda za a je a dawo ana duba menene kayan ranar da ka karbe shi ake a duba ba, ba ruwan shari'a da caccanjawan kasuwa ko raguwan farashi ko karuwan farashi haka karatun yake inda kun gane shi kawai a stikin akan a yaya ka karbe shi ya ce an sarika idan saraka sil'ata ɓarawo ne ya saci kadara kaya fa inda ma yin zaro abinda za a fara dubawa shin kayan nan ya kai bulugin nisab ya kai nisabi ne nisabul qata ya kai nisabin yanke hannu ɓarawo in ya saci kaya me za a fara duba kayansa kimar in an auna kayan ya kai a yanke masa hannu ya ce fa inda ma yin zaro ila sama ne ha yau masu ya ha sai a duba kudin kayan a ranar da ya saci kayan shiwa shi barawun fa in kana idan kudin kayan ranar da ya yi satan ya kai mikidarin da ya ji fihil qata' mikidarin da ya waje ba a yanke hannunsa? kaman ya kai nisabin yanke hannu? kana zalika alaihi a ranar a yanke hannunsa to lalle akwai yanke hannu a kan ɓarawun ko da kuwa daga baya ne za a yanke hannun shi abinda yake so ya nuna maka yau da ya saci kayan nan da aka buga lissafi adadin kudin kayan da ya sata ya kai a yanke hannu to sai kuma ba a yanke ba ana ta shari'a ana ta waya ana ta yawa sai da aka zo sai alkali ya ce za a yanke hannunsa sai aka zo aka ce to ai kuma bai kai nisabi ba yanzu kaya ya yi ƙasa darajar kaya ta yi ƙasa na'am yawwa ko ya karye to ba za a ce a'a tun da a yanzu da za a yi aikin yankan hannun bai kai nisabi ba yanke hannu ya ɗauki a kan shi a'a me za a duba ranar da ya saci kaya nawa ne lissafin ta kwarai kuwa daman abin da maliku ya so shi fa kawai abin da za ka concentrating yaushe aka karbi kaya lokacin da za ka mayar wa mutum kaya an samu matsala kawai abin da za ka duba ranar da ka karbi kaya kayan nawa ne ba ruwan shari'a da ai yanzu farashinsa ya karu ko farashinsa ya ragu ranar a wannan misalin abinda malam yake so ya nuna mana ya ce ba ni sunan shi idza saraka silata fa inna ma yunzaru ila samani yawma yasruqa fa in kana yajibu fihi alqata kana zalika alayhi ko wa in istakhara qat'uhu fa yanke hannun ba fa me dalili in ma sai faɗi dalilai guda biyu in ma fi sijinin ko daidan saboda yana kurkuku shiwa barawo an kai shi kurkuku gidan maza bi sababi sijinin yuhbasu aka je aka daure shi fihi hatta yun zarafi shani sai an yi bincike a sha'aninsa to anan za a yanke hannun ko ba za a yanke ba wa in ma an yahruba asariku ko kuma gudu ya yi ɓarawon lokacin da aka yi sata ya gudu an neme shi an rasa sun mayu ukhadu ba da dalik bayan haka sai aka cafke shi bi zamanin maliku ya ce falisa istikharu qat'u istikhirin yanke hannunsa din nan billadhi yadahu anhu haddan jinkirin kin yanke hannunsa ba shine yake saryar da wai haddi ya fadi akan shi ba kad wajaba alaihi yawma saraka haddin da daman ya wajaba a gare shi lokacin da yayi me ya sata tunda lokacin da ya saci kaya haddi ya wajaba a gare shi ya cancanta a yi masa haddi to sai ya gudu sai aka kama shi bayan shekara ashirin da biyar maliku ya ce ku je ku yanke hannunsa kun gani wa in rakhusat tilka a ba da zalik ko da wannan kadara kaya da ya siya ya yi araha ya zama rahusa ya karye bayan mi bayan ya yi sata ya sai kayan a yaji ya daman ashe ni sabin yankan hannu dubu ɗari biyar ne sai ya gudu ya aka yau da gobe yau da gobe kaya ya lalace kudin kaya ya sauka ya karye ɓarawo kam sai da ji labarin kaya dawo ɗari biyu da hamsin kurin ya dawo gari yana gadarar cewa to ai ba haddi a kan shi maliku ya ce ko da kayan ya rabu wallahi sai an gudar hannunsa haka wannan akwai bukata alkalai su karanta wannan kada wani ya je a daura mai rawani yana alkalanci bai karanta muwadda ba fa akwai matsala na'am ban ji ba eh na'am na'am No. Na'am. Babu dalili a kai. Ita jingina dama ai akwai aminci da amana. akwai aminci da amana abin da ya baka ko abin da ka karba shi za ka bayar na'am to ai ba ilim ba ba ba ba shari'a sai a sai a sai a kai hukum to ai jingina ce jingina ai ba ta hawa riba ne ai ba riba bane za ta dawo riba ai ba da wani dalili sai dai ya samu jahid kuma ai akwai aminci kamar misalin fa kamar na ba karancen dubu ɗari ne shekara goma da ta wuce sai ka zo damun da kuɗin bashin sai na shi ai ina a tafau ai dubu ɗarin shekara goma ai yan dubu ɗari biyar ne da aka ɗari biyar za ka damun da shi akwai dalili a haka to taghayyurul aswaq juyawan kasuwanci ba tasiri a wannan kawai me za mu da yau maka bazaha haka wata baiwa Allah jiya shekaran jiya ta kira ni wai tana fatawa kai mata akwai son banza wai sarƙarta ce wai ta uwarta shekara ashirin da uku uwarta mutu to da aka zo sarƙar tana wajen ƙanwar uwar to tun wannan lokacin ba ta fakar ba sarƙar ba ita ƙanwar uwar ce ta sai da sarƙarta kuma za a buga wai sarƙarta dinari ne kudinta a yanzu a biya ta na ce ke ma dai fitinanniyar mata ce me yasa baki karɓa ba tun lokacin kuma fi sayarwa ta ita ta ci abinci da kudin ta sarrafa yanzu za ta biya sai a ninka mata wannan kudin ba haka ake yi ولا بالذي يوجب عليه قطعا لم يكن وجب عليه يوم أخذها canji kenan inda kuma abinda zai wajabta masa a yanke masa hannu idan kadara ta sauka ko ba za a ce an yanke ba za an daina yanke mai ba haka kuma idan lokacin da ya karbe ta ba ta kai a yanke mai hannu ba to sai aka ce yanzu da aka rusa hannu ba in galat tilka sil'a ba da zalika kenan idan wannan kadarar ta yi gala'i ta yi tsada bayan wannan malam ya ce babul jami ko babul jami'il qada'i wa karahiyat wannan babi ne ga mamme da yake magana akan alƙalanci da kuma wato kyamar alƙalanci a shari'a haddathani malik an yahya bin sa'id anna abu darda'i kataba ila salman al-farisi an halumma ila al-ardi al-muqaddasa فكتب إليه سلمان إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان أمله وقد بلغني أنك جئلت طبيبا تداوي فإن كنت تبرئ فنعما لك وإن كنت متطببا فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار فكان أبو ثم أدبر عنه نظر إليهما وقال ارجعا إلي أعيد أعيد علي قصتكما ف منين يوكي متطبب والله قال حدثنا مالك عن أبي سهيل عن سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول في خطبته لا تكلف الصغير الكسب فإنكم متى كلفتموه الكسب سرقا ولا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب فإنكم متى كلفتموها الكسب آه كسبت بفرجها وعفوا إذ أعفكم الله وعليكم من المطائم ما طاب منها قال وسميت من استعان عبدا بغير إذن سيده في شيء له بال لمثله إجارة فهو ضامن لما أصاب الأبد إن أصيب الأبد بشيء وإن سلم الأبد فطلب سيده إجارته لما أمل فذلك لسيده وهو الأمر عندنا قال وسمعت مالكا يقول الأمر عندنا في العبد يكون بعضه حرا وبعضه مسترقا إنه يوقف ماله بيده وليس له أن يحدث فيه شيئا إلا على وجه الإصلاح ولكنه يأكل فيه ويكتسي بالمعروف فإذا هلك فماله للذي بقي له فيه الرق الأبد من أموال أهل الإسلام إنه إذا أدرك قبل أن يقع فيه المقاسم فهو رد على أهله وأما ما وقعت فيه المقاسمة فلا يرد على أهل وقد مضى في المقاسمة قال وسمعت مالكا يقول الأمر عندنا أن الوالد يحاسب ولده بما أنفق عليه من يوم يكون للولد مال نض كنضا كان أو أرضا إن أراد الوالد وذلك وحدثني مالك عن عمر بن عبد العزيز ابن لاداف ابن دالاف المزني عن أبيه أن رجلا من جهينة كان يسبق الحاج فيشلي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أما بعد أيها الناس فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضي الله عنه وكي رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج ala wa innahu qad dana mu'ridan fa asbaha qad rina bihi faman kana lahu alayhi daynun falyatina bil ghadati naqsimu ma lahu bainahum wa iyyakum wad-dayn fa inna awwalahu hammun wa akhirahu harbun الله المستعان طيب Imam Malik Allah ya masa rahama yake cewa wannan babi ne jami'i gamamman jami'i wato gamamman wato babi da zai kawo mana hadisai masu yawa akan alƙalanci da kuma karhancin mutum ya zama alƙali قال مالك عن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري يش أبو الدرداء ويمر بالتصغير كنا هو عامر صحابيني بابا yana da matsayi kataba ila salman al-farisi abu dardai daga ƙasar dimashq ko garin dimashq lokacin da yake alkali ne shi abu dardai shi muhalla ta ibn hazm yana alkali ne ya rubuta wa salmanul farisi shine abu abdullahi ramuwar muzi ana ce da shi salmanul khair salmanul farisi a sahabiyu a shahir sanannen sahabi asalinsa daga asbahan yake wasu suka ce daga ramu hurmuz yake shi salman yakin farko da ya fara halatta shine yakin khandak yaro shekara 35 kun san shekarunsa a duniya shekara 300 ƙwarai kuwa ƙwarai yana cikin mutum da suka daɗe a duniya سلمان الفارسي مات وله 300 سنة يا mutu yana da shuda alheri wasu ma malaman cewa suka ya ma fi dare uku ƙwarai kuwa ƙwarai kuwa ta amma fa a wannan zamani kan magi da kafe zabuwa ma ba zai barka kai wannan lokacin ba gaba ɗaya ka gama mutuwa ne yayi hannunka ma ba za ka ɗaga ba wallahi cimar mu take kashe mu ai tab duk ga munan duk a kumbure malam mai koya mana yawa kayan kisa da shi yake kashe mu wallahi jin daɗi ba da cin daɗi shi yake jefa mu cikin cututtuka da bala'ai ha ka biya hankali kawai ka lallaba yanzu aka kama wani magani ban ma biya kuɗin ba aka ce mun dubu ɗari kuma duk da na tsaya na buga lissafin ma ya ci yadda nake ne na je na tattaro wa kaina matsala duk a cikin abinci ne a ciwukan nan ka ci kaza ka ci kaza yana ta developing a cikinka baka kula ba baka dau mataki ba daga nan sai haifar maka da wani ciwo daga nan shi ma wannan ciwon sai ya haifar ma da kaza shikenan ka gamu da musiba haka za ka yi ta shan wani maganin har ka mutu in ka daina shan sa sai dai ran da aka yi ka kabari kuma su ta baka maganin da ba za ka warke ba kuma ba wai ciwon ba a warkewa ba ana warkewa amma yanzu siyasa ce ta duniya ya za a baka maganin da za ka warke har abada in an kashe cutar to ina business Allah wallan ko wani ya je ya gano wani magani na wani ciwo da in an sha shi za a warke duka sai sun halakar da kai yanzu misali ga sauro cutar da tafi kowa kashe mutane a ƙasar nan sauro faɗa ne ba a yi saboda turawan ba su yadda a faɗa ba saboda kamfanonin da suke da magungunan sauron a duniya suna da ƙarfi amma akwai kasashen da sun magance sauro ko ɗaya babu shi fa sauro ana iya magance shi in an ga dama duk najeriya ko sauro ɗaya ba zai yi ba feshi ake masa a masa magani zai daina gaba ɗaya akwai ƙasar da juyar da shi suka yi eh ana iya canza genetic ɗinsa ko ya cije ka ba zai sa maka malariyar ba wallahi malam za su iya yi wallahi ka ji na rantse maka za su iya yi to amma da gangan sai a ki gyara gari duk kwata ko ina ruwa ko ina inda aka ci gaba za gani za ga unguwa iya ganin ka baka taba ganin kwata yana tafiya duk yan pipe ake tona wadda mutum ya isa ya tafiya yana tsaye duk ruwan kwatan garin kawai duk wani ruwa ta nan zai duk kuma ba zai toshe ba to ina za a samu tsoro ba sai ya ga ruwa zai amina sannan suna feshi duk inda aka samu maganin aka yi aka fesa aka fesa aka feshe garin da ya shaka zai mutu ina gaya muku a duniya akwai kasashen da ba tsoro ko ɗaya muna zuwa kasashen nan mu je mu kwanta mu cire rigar mu kai ta birgima da abu nan ba abin da zai same ka amma mufa a'a sai dai a ta baka maganin sauro net din sauro kungiyar kaza yawancin net da ake sayarwa net da ake kawa daga wasu kungiyoyi ne masu taimako wai taimako akan malaria taimako akan malaria ku kashe ta gaba ɗaya mana me siyasar kun yi yawa kun ƙi ku rage haihuwa da aka bari abu hanyar da za a ku ta mutuwa ta wannan hanyar maganin da za a yi din sai a yi shi bai da ƙarfi gashi an rubuta ma maganin sauro ne sai ka sha sai ka sha in ka je an gwada ka sai a ce akwai fahi yanzu sai ka daɗa koma ka siyo hawan jini ba shi da magani ba za su ba da maganin ba amma annabi ya gaya babu ciwon da bai da magani za a liƙe ka ne kullum sai ka sha ƙwaya ɗaya da safe da rana sannan kuma cikin illar samalan kashe namiji yake kashe ƙarfin namiji ƙwarai da maganin hawan jini da ciwon siga sanannen abu ne kashe namiji yake kashe sha'awa ƙuwan namiji rauni yake yi gaba ɗai ko yana tare da mace ba zai iya biya mata bukatar ta ba daga nan kawai to kuma sun sa dole sai ka sha kana fashin kwana ɗaya aka yi ka likita zai ta faɗa me sa ka yi fashi wallahi tallahi malam duk inda za ka je kowace ƙasa sama ko ƙasa wallahi a jakarka da maganinka amma wallahi akwai magunguna na gargajiya da in kana amfani da shi zai ƙare ƙar ni na ga mutumin da ya warke daga ciwon suga kaf gaba daya da hawan jinin ya tafi gaba daya to amma ba za su baka maganin za ka warke gaba daya saboda business purposes eh warai kuwa to shi yasa da gangan aka yaƙi maganin hausan fada suke da maganin hausa ba sa so kana washe ka sha wannan maganin kana shan maganin da ba ilimi wallahi malam inda aka ci gaba ni na je kasar misira kun ga kasar misira ai akwai ilimi na zamani da ai wallahi maganin da yafi karbuwa ake layi ana sin shine magunguna dinnan na gargajiya na itatuwa habal a china yanzu haka suna da kamfuna na maganin gargajiya tiyanshi shine maganin da a saudiya yanzu haka a gindin harami akwai kemis wanda yake na magani ne na gargajiya an kwalantar da shi an mai da shi na zamani an sa shi amma na gargajiya ne ba wannan na baturin ba an fara ganewa amma fa ana yaƙi ne to shi magani na Allah da annabi daman in kasha kashe ciwon zai kuma ana warkewa sikila wane ne wane ne menene duk to shi yasa ka rinka kana dan bincika abubuwa fa gefe gefen nan ga abinciccikan mu malam da illa a cikin su su kera mana abincin da zamu je muna layi muna siya kuma in ya dade muka ci a jikin mu kuma ya illata mu wallahi to wannan wani ƙarin haske ne a biya hankali a kula Allah gane da mu abu darda ya rubuta wa daga dimashko ya rubuta salman al-farisi wanda ya shekara 300 ko da wani abu an ji ba zai wahala ana sa shi misalan shi ne ya fi kowa daɗewa ya ce an halumma ilayya ilal ardil muqaddasa ka taho shi ne halumma halumma daidai ke da ta'ala ka zo zuwa ga ƙasa mai tsarki a imamu dainawa yana nufin almutahara ƙasa mai tsarki idan an ce almuqaddas a larabci ana nufin almutahar ka zo wani wuri a sham wuri ne mai tsarki wurin jihadi ne duk inda ka je ka zauna a ƙasar kafirci da ba na musulunci in ka zo nan za ka samu alheri da albarka wasu ka ce yana nufin in ka zo ka rayu a nan gudun za ka samu kankarar zunubi da laifuka to shine salmanu ya ce ina shaida maka ya kai abu daddai innal arda la tuqaddisu ahadan ƙasa ba ta tsarkake kowa kuma ƙasa ba ta wanke wani daga zunubi me yake tsarkake kaga magana ta ilimi kenan kuma wannan shine yake nufin abinda shi abu dardai yake nufi kasar tana tsarkakewa kenan shi kuma mai da masa martani yace ba ta yawa sai dai ka je ka yi aiki ka bi Allah yawa ko ko albaitul muqaddas ko al-ardul muqaddasa da aka ce ai ba kasar take tsarkakewa mutane ne amilu fi bi ta'atillah suka bi Allah kuma da yawa daga cikin su annabawa ne ko ba ka bane mabiyan sauran kuma mabiya annabawa ne suka bi hanyar annaba Allah ya tsarkake su dalilin aikin ne ta zama adal muqaddasa ne fakataba ilaihi salmanu innal arda la tuqaddisu ahadan wa innama yuqaddisu al insanu amaluhu aikin ka shi zai wanke ka وقد بلغني أنك جئلت طبيبا labari ya zo mini an sa ka tabib tabib anan qadi likita amma likitan matsalolin mutane wa qad balagani annaka ju'ilta tabiban labari ya zo min ya kai a a abu dardai an nada ka alkali ko قد جئلت طبيبا lalle abu dardai ya zama alkali a dimashq a lokacin halifancin sayyidina usman bin affan dan abu dardai ya mutu a dimashq shekara ta 32 kuma abu dardai shine alkalin farko a dimashq kana awwal man wali alqada bi dimashq shine mutum na farko da ya fara mu'awiya ya nemi shawararsa cewa wa za mu nada alkali bayan ka mutu sai ya ce ga fadala ibn ubaidul ansari fadala ibn ubaidul ansari ka nada shi sai mu'awiya ya nada shi a sham bayan abu dirda imam al-bayhaqi ya fi da riwaya cewa lokacin da abu darda'i ya zo zai mutu yana yin hukunci ne wa mutanen dimashq sai mu'awiya ya ce wa kake ganin zamu nada ne mun ga yanayin jikinka ko larura ya ce fidala ibn ubaid ya karanta shi ya fahimce shi to kalmar ɗabib asalin ɗabib don mu bayani akan kalmar masani kamar ka ji an ce ka aiwa ne yana da hazaƙa alhazi larabci wato wanda ya san abu ya ƙware to me yasa aka ari kalmar ɗabib aka ba wa likita ai ya ƙware da sanin lafiyar jikin ɗan adam da cututtukansa shine aka ba shi ɗabib ɗin ina fata ana fahimta shine aka ce al-mu'alij lil marad wanda yake warkar da ciwo to kuma anan ana nufin mai masanin rikicin mutane wanda yake warware husuma tsakanin mutane saboda matsayin alkali a cikin mutane kamar matsayin likita ne a cikin mutane da yake ba su mai maganin ciwo kansu wajen islahul badan shi ya ce tudawi kana warkar da mutane daga ba ciwuka na zariya kana warkar da su daga cututtuka wato na ma'ana ba wai ba wai ciwo na kwanciya asibiti ba sai ya ce da shi ma'ana kana yin alƙalanci kana warware matsalolin mutane ya ce fa in kunta tubri'u in har kana warkar da mutane ma'ana anan abin da yake nufi daga al-ibra ibra warkarwa fa in kunta tubri'u wato idan ka kasance kana dacewa da daidai tubri'u din kenan kana faɗan hukunci na daidai kana koran ƙarya fa ni'am malaka to madalla ina maka murna ina fata ana fahimta wa in kunta mutadabbiban idan kuma mutatabbib mutakallif fi tibbi baka wato dan menene likitan bakin titi zake eh an shaci wai likitan ƙarya me kuke ce masa da Hausa ba wanda bai iya likita ba ya shiga ya nada kansa ya mai da kansa likita mutatabbib ha eh wai likitan bogi to a nan ma abin da yake nufi idan baka cancanta ba ka yi alƙalanci na lillahi wa inna ilaihi na lillahi akwai wanda da yawa suna alƙalanci wala ba su cancanta ba wa in kunta mutatabbiban kana yin abun biduni ilm fahadar an taktula insanan to ina jiye maka tsoron ka kashe wani ka san me kashe wani an tahkuma bi ghairi haqq eh ka je kai hukunci ga wani ba tare da ilimi ba ka je ka jefa fa tadkhulan nara sai ka shiga wuta malamai suka fassara suka ce ka je ka yi wa wani hukunci ba daidai ba ka sa a kashe shi alhali bai cancanci kisa ba sai ka shiga cikin wuta duk wanda ya shiga wata sana'a bai iya ta ba a shari'ar musulunci to mutatabbib ne to duk birnin da ya bai da uzuri ya cuci wani ka je ka bude kemis kana sai da magani kawai mutum sai zo ya sa farar riga ya rataye dan abin likita a wuyarsa duk ciwon da ka zo zai ce oke kaza ne miƙo mai kwalin can a dura a rubuta maka to kaji ba wani likitan dabbobi ne kemis kuma ana dakta haka suke wallahi ko ka je kana ba wa mutane har aiki fa ake an ce akwai wani ƙwararren likita da tocila yake operation sai ya ɗaura tocila irin ta kan nan haka yi haka suke neman kuɗi ne to ai babu wata gwamnati za ta tsawatar Allah kiyaye ya ce to za ka shiga wuta duk wanda ya cika sharuɗa na dukkan wani abin da zai yi ko alƙalanci ko ta sana'a dan babu laifi da hadisi cewa annabi yana cewa alqudatu salata alƙalai guda uku ne wahidu fil janna wa thnani fil nar alƙali ɗaya yana aljanna alƙali ɗaya kuma ɗan wuta ne ya ce wanda yake cikin aljanna farajulun arafa alhaƙa alƙalin da ya san gaskiya ya yi ilimi faƙaɗa bihi ya yi hukunci da gaskiyar ɗayan kuma arafa alhaƙa fajara fil hukumi ya san gaskiya amma ya zalunci wajen yin hukuncin fa huwa finnar wa rajulun qada lin-nasi ala jahlin fa huwa fin nar da wanda yayi wa mutane hukunci a bisa jahilci annabi yace dan wuta ne da haka duk wanda ya je ya shiga wata harka bai da ilimi akai ya ta halakar da mutane to ya san hukuncin su kenan shi yasa Abu Darda iya amfani a Salman al-Faris فكان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين أبو الدرداء إذا زي hukunci malan ka duba takatsan dan sa amma duk da haka ana masa wazi idan zai hukunci tsakanin mutane guda biyu a cikin husuma summa adbara an su mutane guda biyu sai suka juya baya suka tafi suka bashi nazara ilayhima sai ya kalle su bayan yayi musu hukunci sai ya kalle su wa qala irji'a ilayya ce kai ku dawo mutane ne guda biyu ya musu hukunci to sai sa ido ya kalle su ya kalle shi ce kai ku dawo a ida alayya ku maimaita min kes din ya bayi hukuncin ce kai ku dawo dai a ida alayya ku maimaita mini kes din in ji ƙissata kuma ƙissarku sai daɗa dubawa ya duba ya duba kai bari da daɗa duba wannan hukuncin wallahi kai gaskiya ni mutaqabbib ne irin abinda Salman al-Farisi ne ya faɗa wallahi da kansa ya sifanta kansa cewa bai fa iya ba bai cancanta ba ka duba alƙali fa irin abu darda malam ka je ka yanke wa mutane hukunci kai alƙali ne a ɗaure mutum har ya mutu a manta ma da shi a kurkuku kasan malam suna iya hukunci sai ce aje ajiye min shi ya manta ya manta eh ana ba da labari akwai wanda wani ya masa zalunci ya sa aka kai shi ya ce ajiye masa shi duk afuwar da ake wa 'yan kurkuku bai taba samun afuwar ba tun yana karami har sai da ya girma har sai da ya furfura ta kama shi wanda ya sa a kai shi din ya mutu babu fayil ɗinsa akwai su da yawa wanda takardar da za a duba ma yaushe za a fi da su ma babu ita malam ka je ka ɗaure mutum a irin wannan yanayin kai kana gidan kana kwana da iyalinka kana zirga-zirga wani kuma yana cin arbe akan dan abin da bai kai ya kawo ko kuma wani abu aka baka ma kai mai wannan mummunan hukuncin ka manta bayan lokaci mai tsawo sai aka ce wai wai a fito da shi a dawo da shi ya ce a ku bannin mutu a kurkuku ya ce na zani wa na sani ba yan uwa ba abokane ba wata sana'a yadda na furfura ta kama ni na ciwo yana damuna ku banne mutu kawai za mu haɗu da shi wanda ya ɗaure ni a kiyama inda kake yanzu sau nawa kake zuwa kai abubuwa kamanta kamanta da su walta kana babba a kai wani kaza a yi wani kaza a yi wani kaza hukunci kaza a yi kaza son zuciya ɗaya kai wa mutum ka masa alƙalanci ka shigar da son zuciya ina tabbatar maka sai ka shiga wuta shine haɗarin alƙalancin Allah da yake shine alƙalin alƙalai na gaba ɗaya sai da kirari wa kansa cewa shi baya zalunci kuma wala yazlimu rabbuka ahada kai yanzu kai ka isa ka da kirji ka ce baka zalunta kowa ko hukunci aka baka tsakanin 'ya'yanka da matanka a gidanka ai wata rana ka dan yi wani rashin gaskiya ko son zuciya ya gudana ballantana ka zauna akan wannan kujera ka yi shekaru kana karban albashi ana ta ƙara maka matsayi da girma ana ta kaza kana ta hukunci har ma rubuta kake kai yanzu ka yi hukunci hukunci ya fi guda dubu abu darda ifa sahabi ne mijin ummu darda idan yi wa mutane biyu hukunci sai ce ku dawo ku ɗan maimaita min abin da ma ya faru tsakaninku in suka maimaita sai ga cewa shi hukuncin da ya fi ba daidai wace kai ana mutu tsabbi wallahi gaskiya ban cancanta yi alƙalancin nan ba sai daɗa sai daɗa sake wani hukuncin kai ko yanzu wanda aibu ne a gare ka a ce kai hukunci a gyara baka yadda shi yasa wani malami cikin salaf wani alƙali ya mutu a garinsa sarkin garin ya ce ai babu wani malami a garin da zai mana alƙalanci da yake su a daɗin alƙali du alƙali malami ne masanin Allah tunda hukuncin Allah yake ba ba turawa ba su kawo hukuncin su ba lokacin shi ku naɗa wani shi ne alƙali da daddare ya ji gobe a kawo shi fada shi ne zai ci gaba da yin alƙalanci ai malam ana yin asuba da gari ya waye aka zo gidansa sai aka gidan ya zama kufai ba kowa yana ina tuntuni ya tafi aka ce da daddare ya daura wa jakinsa kaya da shi da matar suka hau to damun ba su da komai ni ne da kai muke tare-tare kaya kaza akwatuna ne gado ne wane ne wane ne motoci ne menene shirgi mutum ɗaya shirginsa sai ya cika masallacin nan shi kadai saboda tsabar ya shirya zama a duniya to su ba komai kayan sawan kwaya nawa ke da shi da aka a riwaya aka ce gaba ɗaya da shi da matarsa da ainihin iyalansa gaba ɗaya akan jakuna suka fita ɗan iya shimfiɗa same ne a ciki kawai ya tattari wallahi malam aka zo aka nemi malamin nan sama da ƙasa aka ce kaya me yasa ya gudu an naɗa shi alƙali yanzu ko kaga application za ka yi har kama kafa ma za ka yi a naɗa ka gaje ka yi ta yanke wa mutane hukunci ɗan bada wani kuma da aka naɗa shi malam ka san me wallahi kwana yana fitsarin jini kwana jini yake ta fitsararwa ya ta shiga ban ɗaki ya je dawo saboda kawai an ba shi shugabanci an ce zai zama alƙali wannan shine bambancin mutanen da da na yanzu muku yanzu neman mulki muke nema in dai za a dan naɗa ka wannan ko bayani mutum yanzu ce ni ne kaza na yi kaza na yi kaza ni kaza kaza ne sai ya muku bayanin shi waye matsayinsa saboda kar ka ɗauka wani lokal mutum ne shi aljannan nan da kuke gani malam tana da wahalar samu bari mu tsaya a nan ƙala malikun manista ana abdan bi gairi izini sayidi ka ji wannan hukuncin duk wanda ya nemi taimakon wani bawan wani makocinka yana da bawansa ka gane kai ne da makocinka iya da bawa sai ka ce bawansa ya zo ya taimaka maka amma baka nemi izinin shi mai mamallakin bawan ba da gairi izini sayidi fi shay'in lahu balun akan wani abu mai muhimmanci lahu balun lahu shanun yutammu bihi kenan yasa a hadisi kullu amrin zai bal lam yubda bihamdillah duna mai muhimmanci wal mislihi ijara kuma irin wannan aikin da ka saka bawan makocinka ana iya ijara ana iya biyan kuɗi a kai a al'ada fa huwa zaminun lima asaba al-abd duk abin da ya samu wannan bawa to wallahi sai shi wannan mutumi ya biya in usiba al-abdu bi shay kai zaka biya abin da ake nufi malam kai ne da makocinka yana da bawa sai ka ce wa bawan kai da Allah zo ka ɗebe min ƙasa irin wannan aikin da ka saka bawan makocinka ba ka nemi izinin mai mamallakin shi ba kamar mutum yana da yaro almajiri da ya dauke shi aiki yana biyansa kuɗi yana masa hidima sai ka kira shi ka ce ya zo ya masa aiki ya maka aiki ba ka nemi izinin ubangidansa ba kuma aikin da ka sa shi ana iya biyan kuɗi akan wannan aikin maimakon ka je ka biya wani ya yi maka ka biya shi kuɗi sai ka ce bari ka yi amfani da bawan makocinka ko yaron makocinka ko almajirin makocinka ka sa ya maka wannan aikin bibalash mai bibalash free of charge ba kuɗi to sai aka ci rashin sa'a a lokacin da yake yin wannan aikin sai ko ya je fasa motar wani ko ya je ya aikata wani barna to fa kai za ka biya a lokacin idan an zo za a yi bincike tun da shi bawa ne za a ce bawan waye sai a ce bawan wani ne to asara ba za ta koma kan waye mai gidan mai gidan ba saboda ka sa shi aiki biduni wa biduni izini wa in salima al-abdu fa talaba sayyiduhu ijaratahu lima amila fa dhalika li sayyidihi wa huwa al-amru indana imamu malik yace idan Allah ya sa bawa ya kubuta lami lafiya bayan ya gama aiki sai da ya koma gida sai ya ji labari mai gidan sai ji labari ai makocinsa ya sa bawansa ya masa wani aiki kuma ya buga lissafi ya ga wannan aiki ai sai an ba da dubu hamsin a yi kawai saboda abin nan ka zo ka sa bawa na ce to sai an biya ni idan mutum ya yi da awa ya ce tun da ka sa sai ka biya imam malik ya ce to ya cancanta mai wannan bawan a biya shi kudinsa ya ce kuma akan wannan hukunci haka muke tafiya don haka duk wanda ya yi amfani da mallakar wani kuma wannan abin da kai amfani na mallakar wani zai iya yiwa a biya ba da izininsa ba in yace sai an biya shi sai an biya a'a mashin ɗinsa ka ɗauka ka je kai wata hidima kuma wannan hidimar watakila an buga ta ana iya biyan kuɗi a kai baka gaya mai ba sai ji labari sai ce a gaya mai ya biya kuɗi bai rashin imani ba daidai ne kai me yasa baka nemi izini ba ina fata ana fahimta da ka babu laifi idan ka nemi hakkinka a shari'a to insha Allah gobe sai mu tashi kala wa samitu malikan ya qulu fil bawa ne da yake da sifa guda biyu rabin sa bawa rabin sa da to ya za a yi insha Allah idan Allah ya kai mu gobe sai mu dora wassalamu alaikum